maganganu a kanta amma na yi burus da maganar tun da ban gani ba kuma yanzu Allah ya sa na gani wani hukunci ya kamata na ɗauka kuma 'ya'yan da muka haifa ya za a yi da su kuma zan iya ci gaba da zama da ita in har za ta daina a wato yin zina ga mai aure yana daga cikin manya-manyan zunubai yin zina umuman yana daga cikin manya-manyan zunubai ga mai aure ya fi tsanani saboda shi ya sa nema haddinsa ya fi tsanani haddinsa shi ne a jefe shi har ya mutu ko mace ko namiji kuma sannan sharaɗin zaman aure idan za a kiyaye iyakar Allah hmm. idan za a iya in za a iyaye in za a iya kiyaye a wato iyakar Allah Allah ta'ala ya ce fala junaha alaihima an taraja'a in zanna an yi ƙima hududallah bayan saki babu laifi wanda suka rabu a wato ayi kome a dawo a ci gaba da zaman aure amma sai Allah ya sanya ya yace in zanna an ƙima hududallah idan suna zaton in sun sani a zanna anan wajen sani ne galabatu zan ma zai iya ɗauka. idan suna kyautata zato suna sani ko suna kyautata zaton cewa za su tsaya za su kiyaye iyakar Allah ma'ana ba za su sake ba zaman nasu ba zama ne wanda yake za a rinka saba iyakokin Allah ba idan ya zamanto cewar mutum don sansa ga matarsa ya baya son ya rabu da ita ko don saboda 'ya'ya amma ya amince ta ci gaba da saɓon Allah to wannan zaman nasu haramtaccen zama ne haka zalika idan mace ta yadda cewa mijinta ya ci gaba da saban Allah in dai ba zai mata kishiya ba duk abin da zai yi ya je ya yi na saban Allah wannan shi ma haramtaccen zama ne namijin ya fi tsanani domin mijin da yake zaune da matarsa kuma ya san tana saban Allah tana alfasha tana neman maza ko maza suna neman ta kuma ya yadda da wannan ya zamanto addayuf mara kishi tamkar alade annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake haka ba zai shiga aljanna ba addayuth ba zai shiga aljanna ba to amma ya kawo batun cewa in ta tuba cewa ta daina wanda ya tuba fa man taba taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba Allah zai karɓi tubansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal abda idza atarafa bin dhabb thumma taba taba Allahu alaihi bawa idan ya yadda cewa in ya shaida ya yi amince a kan cewa ya yi ma Allah laifi sannan ya tuba ya zuwa ga Allah Allah zai karɓi tubansa saboda haka in ta karɓi in ta tuba idan ta tuba a wannan ba zai hana ku ci gaba da zama tare ba ya zamanto cewar amma kuma za a kiyaye iyakokin Allah in dai ta tuba ya zuwa ga Allah tuba wanda yake na gaskiya amma in ba haka babu alkhairin zama da wadda take mazinaciya Allah madaukakin sarki ya ce azaniyatu azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrika mazinaci baya auren mace sai mazinaciya yar uwarsa ko kuma mushrika mazinaciya babu mai aurenta sai mazinaci ko mushriki wa hurrima zalika alal mu'minin an haramta wannan akan mu'mini ba zai yi ba mu'mini ya zauna da mazinaciya ba zai yi ba mu'mina ta zauna da mazinaciya zina yana ɗaya daga cikin abin da yake wajabta ma mace ya zama abin da yake wajabtawa a raba aure ga mace idan ya zama to mijinta tabbataccen mazinaci ne ba za ta iya ci gaba da zama da shi ba ‘ya'yansu ‘ya'ya ne ‘ya'yansa ne wai ko don saboda tana zinan ya ce zai musu nasabarsu a bai halatta ba in yi musu nasabarsu sai su yi li'ani in yana shakkar nasabar 'ya'yan ko kuma ya kawo mata zargi cewa 'ya'yan ba nasa ba bane tunda ba shi da shaida akan haka an haife su a gidansa 'ya'yansa ne idan ya ce in ya zo ya yi da'awar cewa ba 'ya'yansa ba ne sai dai su yi li'ani sai a je gaban alkali su yi rantsuwar li'ani in aka yi rantsuwar li'ani shi kenan sai su zamanto ba 'ya'yansa ba a karkaɗe nasabar daga gare su wannan yace akwai wata alama da ake gane daren lailatul qadri to malamai sun ambata cewa daga cikin ama alamar a waɗansu suna yin wato a wato istinasi da afkuwan daren lailatul qadri din a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wadansu sai daren 21 ne saboda a hadisin abi sa'id al-khudri ya tabbata a daren 21 akai Waɗansu sai su ce daren 23 ne saboda abdullahi ibn unais ya ce ma annab sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa daren da zai rinka zuwa yana yin wanda yake kaunar ake kaunar lailatul qadr ne domin ya zo ya salla a cikin a masallacin annab sallallahu alaihi wasallam na madina a wajen gari yake sai ya ce masa ya rinka shigowa daren lailatul qadr 23 shi yasa ne ma ake ce ma daren daren aljuhani waɗansu kuma su kira shi daren abdullahi ibn unais wanda yake wannan shine mazhabar ahlul madina ahlul madina a haka suka tafi cewa daren 23 su duk shekara shine daren lailatul qadr waɗansu kuma suka ce daren 27 ne shi ma akwai hadithin ubay ibn ka'ab wanda ya kawo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daren lailatul qadr shine daren 27 kuma ya ambata amana ya ambaci alama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci alama cewa ya bibiyi dararen 27 na ramadan ya ga a kashe garin rana tana fitowa ba ta da tsananin haske domin an ambaci wannan daga cikin alamomin lailatul qadr cewa rana za ta taso la shu'a alaha ba ta da irin wato zafin wato tsananin hasken nan da zai dauke wa mutum ido da har mutum wato in ya kalli ranar a lokacin fitowar ta irin lokacin walaha din nan zai iya ganin ta ba tare da ta dauke masa ido saboda tsananin hasken ta ba to yace ya bibi daren 27 ya same shi a haka haka zalika abdullahi ibn mas'ud yace domin a saboda layaliyar sahabawat daren da suka kwana a waje-waje da ake ce masa as-sahabawat da suna dawa daga yakin badar um, wannan daren ya tabbata daren lailatul qadr ne to daren lailat 27 yana daga cikin alamomin da muta da ake ambata wanda yake yazo a cikin nassi shine wato yin ruwa a cikin daren domin ya afku a daren 21 domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi yana tsammanin daren lailatul qadr a goma tsakiya ran da zai fito ranar daren 20 sai mala'ika jibril ya zo masa yace, daren da kake nema a gaban gabanka yake bai riga ya zo ba kuma sai aka nuna masa alama a cikin mafarki cewa a daren ya ganshi yana sujada a cikin ruwa da tabo ya gan shi yana sujada a cikin ruwa da taɓo, saboda haka sai ya ce duk wanda yake ya shiga itikafi tare da shi domin neman daren lailatul qadr ya dawo ya ci gaba da itikafinsa ran da suka dawo ranar ashirin din a daren wanda yake shine daren ashirin da ɗaya sai aka yi ruwa mai yawa to kuma mun san masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan masallacin ne mai dakin ba masallaci ne da aka rufe shi da wato zangar dabino don haka in ana ruwan in ana ruwa shiga cikin masallacin yake abu sa'idin al-khudri ya ce da aka yi sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo sai na ga goshinsa da hancinsa duk ya an lullube shi da tabo da ruwa wato ya yi sujada a cikin tabo da ruwa to wannan ya zamanto ita ce alamar da Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan daren amma kasancewa wannan alama ce a wannan daren bai zamanto ba lallai ta zamanto alama a kowane dare na lailatul qadr eh, duk da yake wannan ana istinasi da shi akwai sauran abubuwan da ake ambata duk waɗannan akwai na khurafat da dama a cewa in daren lailatul qadr ne za ka ga dukkan bishiyoyi suna sujada hmm. to watakila wannan a mafarki ne ya faru ga waɗansu yawanci ɗin a daren lailatul qadr ɗin waɗansu suna ganin abubuwa na mafarkai waɗansu su ga saukar mala'iku a mafarki su ga mala'iku suna saukowa wannan tana daga cikin alamu tunda Allah ta'ala ya ce mala'iku suna sauka a cikin wannan daren waɗanku su kuma su ga mala'iku suna shiga gidajen mutane suna fitowa suna gaisawa da mutane duk irin waɗannan suna zuwa a mafarki ga waɗansu wanda yake duk waɗannan alamu ne wanda za su nuna kan cewa wannan daren shi ne daren lailatul qadr to amma ba abu ne wanda yake za a fitar da ka'ida ba ko kuma a ce lallai wanda ya wanda ya wannan mafarkin shine kadai ya dace da lailatul qadr shine kadai ya dace da lailatul qadr abin <clears throat> amma duk mutumin da ya raya dararen goman karshe a cikin ibada da sallah da addu'a da karatun alkur'ani da istighfari da salatin annabi sallallahu alaihi da sauran nau'i daban-daban na da'a tabbas zai dace da lailatul qadr shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin goman karshe din yake zage Ya yace kuma idan har mutum wani abu ya same shi ya ɗan kuskure farko farkon bai yi ba to kada ya sake a bakwai ɗin karshe bakwai ɗin ƙarshe daga daren ashirin da uku da hudu da biyar da shida da bakwai da takwas da tara kada ya sake a waɗannan wanda wannan hadisin na biyu yake nuna cewa kenan galibi yana kasancewa a dararen bakwai ɗin ƙarshe ne amma kuma kun ga ya tabbata ya taɓa faruwa a daren ashirin da ɗaya hadisi ingantacce na abu sa'idin al wanda yake wannan shine mafi da ingancin magana cewa zagawa yake yi ba dare ne guda ɗaya ba zagawa yake a cikin goman ƙarshe na ramadan mararsa ashirin da ɗaya ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara wannan shine mafi ƙaunarsa tare da cewa ba a korewa a cikin waɗanda suke ba marar ba ma ba a korewa a cikin waɗanda suke ba mara ba shi yasa malaman basra su a wajensu daren 24 ne daren 24 ne shi yasa ne mutum ya tsaya a goman ƙarshen gabaki ɗaya shine zai zamanto wannan shi ne wanda ya yi ƙauna ta haƙiƙa ta gaskiya wajen neman daren lailatul qadr Allah ya samu dace wato babu kamata. wannan addu'ar babu kamata. ba wai ita kadai za a yi ba amma babu kamata. ba addu'ar da ya kamata a yawaita yi a wannan daren irin wannan addu'ar ta wadda Annabi sallallahu alaihi koya ma’aisha Aisha Allahumma innaka afuwun tuhibbul afuwa fa'fu anna ziyadar karimun bata tabbata ba a cikin riwaya wanda za ka ji limamai a wajen addu'ar kunuti suna faɗa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul fa fa'fu anna karimun ba bata inganta ba amma ya abinda ya zo lafazin shine Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anni Allah kai mai rangwame ne kana son rangwame kai mun rangwame wannan yace tambayarsa shine idan uba ya cinye dukiyar yarsa bayan ta mutu kuma tana da 'ya'ya shikenan babu gado wurin 'ya'yanta kuma shi uban yana nan bayan ta mutu ya cinye dukiyar in bayan ta mutu ne ya cinye dukiyar ai ba dukiyar ta bace dukiyar magada ce saboda haka sauran waɗanda suke da gado in yana da haƙƙi akan dukiyar yarsa ba shi da haƙƙi akan dukiyar uwarta zai ci ba zai cinye dukiyar ta ba haka zalika a 'ya'yanta ‘ya'yanta tunda ba za su gaje shi ba tunda ba za su gaje shi ba ba ‘ya'yansa ba ne saboda haka ba shi da haƙƙi a kan shi kuma dukiyoyinsu sai ya biya su don haka wannan yana nan bashi a kansa wannan ya ce tambayarsa game da addu'ar kunuti a cikin sallar nafila a ramadan domin nakan ga wasu suna karanta kunutin a bayan ruku'u wasu kuma kafin ruku'u abin ya rikita ne domin na karanta maganar ibn al-qayyim azadul ma'ad da yake cewa bai tabbata ba ko ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana kunuti bayan ruku'u ba banda a sallar farilla a sallar asuba kuma na ji wani cikin malaman sunna yayi fatawa cewa annabi yana kunutu ne kafin ruku'u menene ingancin waɗannan maganganu dukkan guda biyun sun tabbata hadithin Anas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi kunuti kafin ruku'u yayi kunuti bayan ruku'u waɗansu sun yi tafsil sun ce idan ƙunutin na nawazil ne ƙunutun nawazil wato ƙunuti da ake saboda musiba ta sauka a cikin al'umma to ana yin sa ne ƙablar ruku'u kafin ruku'u domin annabi sallallahu alaihi wasallam yi ƙunuti wata ɗaya, yana addu'a a kan waɗansu da suka cuci musulmi suka kashe makaranta suka sace raƙuman sadaka suka tafi da su haka zalika addu'ar da ya yi cewa Allah ya sanya mafita ga raunanan musulmi da aka tsare su a maka su walid ibn walid da sauransu ba wata ɗaya ya yanayi musu addu'ar ƙablar ruko kamar yadda ya zo a cikin bukhari amma sai suka ce idan addu'a ce ta kunut ta ramadan zai yi ne ba'adar ruko addu'a ta kunuti wadda take bayan ramadan a cikin ramadan wannan sai ya yi ta bayan ruku'u wannan tafsili ne kyakkyawa wanda shine zaɓin ta'ifa daga cikin malamai amma duk guda biyun sun tabbata kamar yadda mutum zai gani a hadisan da Anas ibn Malik ya ruwaito a cikin Bukhari kowanne daga cikin su kuma yana da shawahid unuti kafin ruku'u yana da shahid daga hadisan Abi Huraira unuti bayan ruku'u yana da yana da shahid daga fi'ilin daga fi'ilin Sayyidina Umar Sayyidina Umar ibn al-Khattab yana kunuti bayan ruku'u da kuma kunutin da makaranta suke yi a cikin Ramadan kamar yadda imam malik ya ce yana daga cikin al'adar magabata cewa a cikin wato watan ramadan suna yin kunuti bayan sun dago daga ruku'u suna tsine makafirai suna addu'ar neman gafara ga muminai saboda haka a duk wanda mutum ya yi daidai ne babu rikici a cikin wannan insha Allah wannan ya ce yana mai roƙon roƙo dan Allah wanda rayukan eh, roƙo da Allah wanda rayukanmu suke hannunsa da a taimake mu wajen faɗakar da malaman jami'o'i da su dawo aiki to a gaskiya wannan wato magana ce wadda take mai muhimmanci saboda a wato barna hakika abinda su malaman jami'a suke magana suke da'awa a kansa barna ce kuma lalle ya kamata a gyara barna to amma wajen gyara barna bai kamata a kara barnar yawa ba bai kamata a kara ma barnar yawa ba a ce mu dai bamu da malaman jami'a bamu da hanyar da za a yi maganin barna sai dai a bar yara suna galu da ba za a koya musu abin ba za a koya musu a karatu ba a bar yara su zamanto kan cewar sun kai su fita amma fitar tasu ta gagara akwai barna da dama ita koyaushe ka'idan musulunci ana gyaran barna ne da barnar da bata kai bato ba a gyaran barna da barnar da tafi barnar da ake ciki hakika abubuwan da malaman jami'a suke faɗa suna da muhimmanci gwamnati ce ta duba su kuma ba za a ce laifin gabaki ɗaya na gwamnati ba ne a cikin wannan barnar da aka samu na cewar an tsayar da karatu wanda su kamar yadda su malaman jami'a suke so su nuna laifin ba na gwamnati ne ga baki daya ba su ma da nasu laifin su ma da nasu laifin cewar sun abin ya tsawaita kuma ba a da wani usulubi da za a bi in banda usulubin ajiye wato abin nan din aiki wannan lallai tun da ai suna da abin nan mutane ne masu tunani masu basira su samu hanyoyi waɗanda suke za a yi maganin barnar ba ta hanyar da zai zama to al'umma gabaki ɗaya tana cutuwa ba al'umma gabaki ɗaya cutuwa take yi dukkan iyayen yara da suke da yara a cikin makaranta suna cutuwa su kansu yaran suna cutuwa maza da mata al'ummar gabaki ɗaya tana cutuwa saboda haka ya kamata abin nan kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa dangane da abin da Allah ya faɗa ga mutanen annabi shu'aib da yake gaya musu ya ce alaisa minkum rajulun rashid shin a cikinku babu wani mutum mai hankali ne rashidi shiryayye to babu wani mai hankali wanda yake zai fito ya kawo gyara don a maganin wannan barna Allah maɗaukakin sarki ya sanya su ji ya zama zamanto an rage wannan barna da ake a cikin al'umma kuma ya ce a ƙara faɗakar da shugabanninmu iyayen ƙasa da su taimaka wajen hana yawan barace-barace da kuma auri saki da muke fama da shi a cikin wannan al'umma wannan wato mushkila ce babba shekara wajen kusan ashirin da suka wuce an yi kwamitoci a wannan garin a wannan jiha tamu kwamitin duba yadda za a yi maganin barace-barace da kwamitin yadda za a yi maganin yawan saki duk ƙarƙashin fitattun mutane da malamai na wannan jiha tamu mai albarka kuma an rubuto an yi rahotannin nan amma rahotannin suna nan a aje ba aiwatar da su ba kusan dukkan jihohin arewa babu inda ba a yi wani bincike ba akan yadda za a yi maganin barace-barace mushkilan ba na sanin a yadda za a yi ba ne na wato rashin wato a zage dantse kan a aiwatar saboda haka wannan ba wani ba wani sabon bincike ake nema a yi ba ko waɗansu sababbin shawarwari shawarwarin da aka yi na da su ne za a ɗauko wato a aiwatar da su sai a yi maganin wannan dangane da yawan sake wato sake-saken aure da ake yi ko akwai abubuwa wanda yake sun sabunta sabanin abin da ake faruwa a can wanda yake za a iya gyara shawarwarin daga cikin abubuwan da suka sabunta shine cewar daga wancan lokacin zuwa yanzu wato a karatun mata ya ƙara yawa na addini mata sun domin an samu ƙarin makarantu domin a wancan lokacin da wuya ka samu makarantun da ake na karantar da mata matan aure ba su buka ƙirga su ba to makarantun daga wancan lokaci zuwa yanzu sun karu da yawan gaske wanda yake ya sanya fahimtar addini a cikin mata ta karu amma ba a samu wannan karin ba ta fuskar maza saboda haka da yawa mata suna samun mushkila ba da mushkilolin aure suna faruwa ne ba daga wajen matan ba daga wajen maza kamar yadda duk wanda yake jin labarin irin abubuwan da suke faruwa a kotuna ko a ofisoshin 'yan hizba a ko wajen masu unguwanni ko zaurukan sulhu na adidi ta sau da sauransu zai gane da yawa daga cikin mushkilon da ake samu daga wajen maza ne saboda ne saboda jahilta shari'a saboda jahilta shari'a maza yanzu a takaice wato in kace za ka yi lissafi maza sun fi mata jahilci wajen hukunce-hukuncen mu'amala hmm? mata sun fi yawa saboda sun fi karatu wannan yana ɗaya daga abin ɗaya daga cikin abin da zai rage mana wannan mushkila ɗin shine ilimi cikin al'umomi ilimi da za a yi duk da yake in ma ba a yi makarantu din ba maza sun fi damar su yi karatu saboda suna da damar su rinka zuwa majalisai na ilimi musamman masallatan ahlus sunna babu wani masallaci na ahlus sunna a garin nan face ana karatu babu wani masallaci guda ɗaya face ana karatu tsakanin magariba da nisha hmm? to inda wannan zai yawaita ya zama to kar a ce wannan a ah, ai sai su abin nan a ai inda kaga ana karatu dama sai masallacin yan izala inda duk sauran masallatunmu na ƙasar nan za a ci gaba da haka kamar yadda shehu usmanu ya yi ishara ya yi kira kan ayi, yi to da an yi maganin da yawa daga cikin barna da take faruwa a cikin al'umma domin ilimi shi ne maganin da yawa daga cikin barna da suke faruwa a cikin al'umma Allah ɗaukakin sarki ya mana jagora to wannan shugaban ƙungiyoyin ɗaliban ilimin harkar noma na jami'ar abubakar ta fawa balewa shine ya aiko da wannan to Allah ya saka maka da alkhairi akan waɗannan kiraye da kiraye da kai Allah maɗaukakin sarki kuma ya daidaita tsakanin malaman jami'a da gwamnati Allah ya kimsa musu basirar da za su dawo su rage wannan barna da take faruwa a cikin al'umma ya kamata mu sa a cikin abin a cikin addu'a musamman a cikin waɗannan darare domin fitina ce da ta shafi kowa da ta shafi al'umma ga baki ɗaya mutane ba sa ganin wato illar a wannan rufe jami'ar da aka yi illa ce ba kaɗan ba illa ce ba ƙarama ba Allah maɗaukakin sarki ya maganta mana a za mu tashi aya ta 29 a cikin suratun nisa bismillah أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku ta hanyar cuta da rashin haƙƙi illa an ta kuna tijaratan an taradin minkum amma idan cin dukiyoyin tsakaninku ta hanyar tijara ce wadda take an gina ta a kan yarjejeniya tsakaninku to wato wannan babu laifi ku haka wala ta taqtulu anfusakum kada ku kashe kawukanku inna allaha kana bikum rahima Lallai Allah mai jin kai ne a gare ku wa man yaf'al dhalika udwana wanda ya aikata wannan abin an bato a cikin wannan ayar da aka hana ku yi wanda ya aikata udwanan domin shishigi wato wuce iyaka wa zulman domin kuma zalunci ya san abin da yake yi ba daidai ba ne da gangan ya je yayi fa sawfa nuslihi nara da sannu za mu ƙona shi a cikin wuta wa kana zalika ala ya yasira wannan kuma sauƙi ne a wajen Allah in ta ta ji nibu ka kaba'ira ma na anhu idan kuka bar manya-manyan ababen da aka hana ku aikata su wato manya-manyan zunubai nukaffir an kum sai mu kankare muku mu yafe muku ƙananan munanan ayyukanku su ne kananan zunubai wa kum mudkhalan karima mu shigar da ku mashiga ta daraja ita ce aljanna Allah ta'ala bayan ya yi umarni da ba ma dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa daga ciki shi ne mace a ba ta sadakinta ko da mareniya ce da take ƙarƙashinka dukiyarta take hannunka in ka tashi aurenta aka ce ka yi adalci ka ba ta sadakinka in kana jin tsoron ba za ka yi adalci ba ka je ka auri wata ita watar da ka aura ka ba ta sadakinta mace in an mutu in an bar gado tana da rabo a ba ta gadonta in kai waliyi ne dukiyar yaro baraya tana hannunka ka mayar masa da dukiyarsa idan an tashi rabon gado duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa in an yi wasiya a ba da wasiya ba tare da an cuci wanda aka yi masa wasiya ɗin ba idan aka tashi auren mace ko da ku yanga ce a ba ta sadakinta duk waɗannan hukunce-hukunce an yi bayanin ba ma mai haƙƙi haƙƙinsa na dukiya to sai Allah ya kawo hukunci kuma mai gamewa baki ɗaya ya ce to kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar cuta ku zamanto masu adalci haka uslubin alkur'ani yake in an yi maganar hukunci sai kuma a kawo abu na wa'azi ko wata doka wadda za ta game rayuwa baki ɗaya wadda wannan ayar asali ce ta yadda musulmi za su yi mu'amalar dukiya kada dukkan wata hanya ta cin dukiya ba da haƙƙi ba haramun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa wannan ma'ana da faɗinsa a cikin hadisi sahihi la yahillu malu imri'in muslimin illa bi tibatin min nafsi dukiyar mutum musulmi ba ta halatta sai da yardar ransa dukiya ta mutum ta musulmi ba ta halatta sai da yarda ta ransa don haka ne ya ce idan mutum ka je kai ciniki za ka sai wato kayan gona za ka sai kayan gona wanda cinikin ana, ana, muna, ana cinikin yabanya ko wannan cinikin yabanya akwai magana a kansa ka je ka ga yabanya wato an yi shuka ko fitar da kai ba ta yi ba ka ce za ka saya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce kada a yi wannan suka ce saboda shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalili ya ce a ra'aita in mana Allah samarata fi zar'i akhika bima ya a hadukun mala akhihi bi ghairi ya ce ka bani labari in Allah ya hana amfanin ya fito fa da me za ka ci dukiyar ɗan uwanka ba da haƙƙi ba ka karɓa ka soke kuɗi kuma aka yi kayi ne a kan cewar wato watakila abin zai ci gaba a samu amfani aka zo ba a samu amfani din ba to don me da wani haƙƙi ka ci dukiyar dan uwanka shi yasa idan ka sai in aka yi cinikin yabanya dole ne bisa ƙaunin jumhurin malamai ya zamanto alal qat'i ka saya da niyyar ka sare ka yanke in yaso ka je ka yi amfanin gona ka je ka ba ma dabbobi su ci amma ba akan cewar kana ka je ka sai masara tun ba tafi fidda kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan cinikin domin cin dukiya ne ba da haƙƙi ba domin wato wajen mu'amala wajen mu'amala akwai mai bayarwa akwai kowa yana karɓa yana bayarwa kai mai sayarwa ka bayar da kuɗi ka karɓa abin da ka saya kai kai mai saye ka bayar da kuɗi ka karɓa abin da ka saya kai mai sayarwa ka ba da abin da ka saya ka karɓi kuɗi to idan ya zamanto ɗaya daga cikin abin da ake canzawa wanda ake ce musu ba'an, in ɗayan ya zamanto ba a tabbatar da shi ba an ci dukiya ba da haƙƙi to Allah ya ce kada ku yi wannan duk wanda yake haƙƙi ne duk dukiya in za ta shigo wajenka ta shigo da haƙƙi anwa'ul makasib hanyar da ake samun dukiya ta shigo ma mutum hanya biyu ce akwai wanda za ta zo haka wato a salin alin ba da maimako ba akwai wanda za ta zo kuma sai da maimako wadda za ta zo ba da maimako ba shi ne gado kaga gado in dai Allah yayi uban wato wanda kake gada yana da kuɗi za ka ci gadon ba tare da ka saya ba gado ba sayan ake ba mallakarsa ake yi kawai za a baka ganima wajen yaƙi ita ma wannan halal ce fakulomin ma mimma ganimtum halalan ba. halal ne wanda suka je suka samu ganimar yaƙi a jihadi a jihadi ba yakin a barna ba ba fitina ba yakin fitina wannan dukiyar da mutum da dukiyar da wanda suka ci haramtacciya ce domin ya zama to muharaba ne daukan mata abin kawo ta da zaune tsaye tsaye ne a cikin jihadi in ya cika sharuɗan jihadi ganima halal ce kyauta alhiba mutum ya baka dukiya kyauta wanda daga cikin wannan akwai alwaqaf kamar kamar kamar yi wakafi ga malamai ko ga ladanai ko ga limamai ko ga 'yan makaranta ko ga alarammomi ko mutum ya wakafi ga 'ya'yansa da 'ya'yan 'ya'yansa duk wani ɗansa wanda yake ɗan cikinsa ne ɗan tsatsansa wato ɗansa da ɗan ɗansa hmm, duk za su ci wannan gadon a duk za su ci wannan wakafi ɗin shi ma wannan dina daga cikin attabarru'at hanya ce ta samun kuɗi ba da iwab ba sannan kuma na ƙarshe kaso na hudu shine abin da yake ba haƙƙin wani ba ka je ka samu wanda ba sai ka ba da maimako ba za ka samu shi ma hanya ce ta neman kuɗi amma ba tare da ka ba da wani abu ba shine kamar ihya'ul mawat daji gandun daji cikin daji ka je ka samu fili wanda yake ba ƙarƙashin kowa ba ka je ka mayar da shi gandun daji wajen kiwo ko wajen noma to amma yanzu duk gwamnati ta zo ta ce duk wani fili na ne wannan ihya'ul mawad ne ya ɗaya daga cikin abin da ya kawo arziki a kasashen musulmi musamman kasar andalus saboda kun san a kasar a kasar turai ba yadda za a ka mallaki fili ga baki ɗaya kasashen turai a ingila akwai wannan mai rubuta tarihin nasu arnold toynbi ya ambata ba zan iya rike abin da ya faɗa ba amma ga baki ɗaya ga baki ɗaya filin noma na ingila yana hannun waɗansu tsirarun mutane ne da ya kirga su ba zan iya tuna adadin da ya faɗa ba ko dubu ne da ɗari bakwai da wani abu ba zan iya tunawa ba kowa sai dai ka je ka yi kodago ko a baka haya ko ka zamanto bawa a wannan wajen mai filin to a musulunci da musulunci ya shiga cikin turai wannan dajin da aka gandun dajin da aka rinka samu tunda akwai hiya'ul mawat maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ahya ardan qad umitat fa hiya lahu wanda ya rayar da ƙasa waje take matatta ba na babu wani wanda ya taɓa yin wani abu na haɓaka ta na amfani da ita shi ya je ya same ta ya yi amfani da ita ya sare itatuwan ya yi noma a ciki to ta to tasa wannan ƙasa ta to tasa da haka aka samu haɓakar aikin wato harkar noma a andalus to ihya'ul mawad yana daga cikin wannan ka je ka samu gandun daji ko kuma ka je ka itace eh, ka je ka yi itace ko da yake yanzu an hana itace saboda yana kawo hamada ko ka je ka yi farauta ita ma farautar ana tsare haƙƙin dabbobi wanda suke nema su wannan duk a gaskiya asalin wannan halal ne amma hukuncin da ake cewa za a haramta idan yana daga cikin yana babin masalihul mursal idan barnar da za a samu na a buɗe kofar kowa ya je zai kawo barna a cikin al'umma yana ga shugaban musulmi ya maganin wannan ya toshe wannan kofa saboda ka'idar take cewa tasarrufun ra'i fil ra'iyya manutun bil maslaha dukkan wani aiki na shugaba yana duba maslaha ne abinda zai kawo maslaha ga al'umma abinda shugaba zai shiga yi kenan na doka ko da shari'a bata faɗa ba shari'a sai ta shi goyon baya a nan wajen ta kare shi to waɗannan su ne hanyoyi da za ka yi ciniki ba da ka ba da wani abu maimakon wannan ba ka samu dukiya ta shigo maka ba tare da ka bayar da wani abu maimakon ta ba na rikaz rikaz yana daga cikin wannan babin ihtitab din dai yana daga cikin babin ihtitab wato shine tsuntuwar da zaka yi ta jahiliya abinda zaka hako ka samu na dukiyar jahiliya da aka rufe to wannan sai a yi hankali ka san wajen rikaz din nan ne mutane suke zuwa suna ana ce musu akwai ruhani da zai kawo muku banku ba wani ruhani bane aljani ne zaka je za a je a nuna maka wani abu na shirka da zaka yi ko na saban Allah domin zai nuna maka inda zaka samu wata wato binnanniyar dukiya mutane wanda idan su ya rufe wajen neman kuɗi musamman a kasashen larabawa wannan yana da yawa to kaso na biyu shine kuɗi da za ka samu bi'iwa ka bayar da wani abu a baka to kuɗin da ka samu in ka bayar da wani abu ya halatta to daga ciki akwai ciniki shine wanda Allah nan ya faɗa illa an takuna tijaratin an taradin minkum sai dai in ta fuskar tijara ce kasuwanci wadda aka yi ta a bisa yarjejeniya tsakaninku ciniki ciniki hanya ce ta neman arziki ba za ka samu kuɗi ta ciniki ba sai ka bayar da wani abu hmm? za mu ga kasa kasansu a ko ƙodago al'ijara ka yi ƙodago ka je ka bayar da ƙarfinka ko ƙarfin abin ko kuma amfanin abin da ka mallaka ya je aiki domin ka samu kuɗi ko kuma ta fuskar kuɗin da zai zo ma mace a maimakon aure ta yadda ta shiga gidan aure a ba ta sadaki wannan kudin halal sadaki halal ɗinta ne malak ko kuma a abin da ya kama da ciniki na sauran abubuwan hanyoyin ciniki kamar wato mushara kamar sharika da ƙiraba da sauransu wanda yake duk abubuwa ne da suka yi kama da ciniki waɗannan su ne wanda za ka bayar da wani abu a baka wani abu to abinda ka karba in ta fuska in ya cika ka'idodin shari'a to halal ɗinka ne amma duk waɗansu hanyoyi in ba waɗannan ba in ka ci dukiyar mutane sawa'un ta hanyar a wato sata ko kwace ko a abin nan a wato al shi shine wato a ɗaukan wato mutum bai sani ba kai masa rufa ido ka ɗauki dukiyarsa 419 duk irin waɗan duk wata hanya wadda take ba waɗanda shari'a ɗinnan ta yadda da su ba wanda suke ne a jumlace waɗanda na ambata kamar yadda wannan ibnu juzai a cikin ya yayi babi akan wannan anwa'ul makasi. a takaice cikin shafi ɗaya ya kawo maka duk abin da shari'a ta tsara na yadda ake neman arziki na halal da kuma usul ɗin abin da yake bai halatta ba wannan aya ita ce umda akan wannan illa Allah ya ce kada ku ci dukiyoyinku ba da haƙƙi ba illa an takuna tijaratan an taradin minku to ta wani hanya ne ciniki Allah ya ce illa an takuna tijara sai dai in ta kasance ta tijara wato ma'ana kasuwanci saye da sayarwa wanda aka gina shi an taradin minku wato bisa yarjejeniya tsakaninku wato ma'ana ciniki dole sai da yarda don haka cinikin tilas bai halatta ba bai ulmukra a tilasta mutum ya ciniki bai halatta ba baya halatta sai inda ya zamanto kan cewar maslahat akwai maslahar waɗansu sai a tilasta shi ya ciniki kamar yadda ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wanda yake bashi ya cinye dukiyarsa aka sayar da dukiyoyin nasa aka raba a magada saboda masu bashi saboda kiyaye haƙƙin masu bashi idan dukiyar taka haƙƙin wani yara ta da ita to za a iya tilasta maka ka sayar kama wannan asali ne fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sahabin da dukiyarsa ta cinye ya zamanto bashi ya cinye dukiyarsa yasa ai masa ai masa wasusu a zo a kyale masa ɗan gidan da zai zauna da yar matarsa da dan kayayyakin da zai sa da dan abin hawa dan mai dan kumari kumari um, ba mai tutsu ba wanda za a kyale masa ya hau Shi shikenan iyakar abin da yake da shi duk sauran sai a sayar a ba magada idan suka zo suka ce suna son sama da haka da suka zo suka ce suna son sama da haka mm, domin sun ga abin da aka sayar bai isa dukiyar tasu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce a'a laysa lakum illa za iyakar abin da kuke da shi kenan to bina'an akan wannan malamai suka ce za a iya tilasta mutum ya sayar da abin da yake mallaka idan ya rataye da maslaha ta al'umma baki daya kamar yadda sayyidina Umar kamar yadda sayyidina Uthman yasa ummahatul mu'minin suka sayar da gidajensu ɗakunansu na gidan annabi sallallahu alaihi wasallam domin a ƙara faɗin masallaci domin a ƙara faɗin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam haka zalika sayyidina umar yayi a masallacin a masallacin harami na makka gidajen da suke kewaye da harami yasa aka sayar da su aka yi wato aka ƙara masallaci na makka mai alfarma masallacin ka'aba wannan shine a tilasta mutum ya sayar domin maslahar al'umma baki ɗaya. domin gina ƙara faɗin masallaci ba maslahar mutum ɗaya ba bace maslahar al'umma ce baki ɗaya domin duk wanda zai zo ya sallah ya lataya da yana da maslaha a cikin yin wannan saboda haka za a iya tilasta mutum a sayar masa da gidansa domin a yi makabarta ko domin a yi masallaci ko domin a yi hanya ko domin a yi kasuwa kasuwar ta al'umma ba kasuwa ta waɗansu masu ƙarfi ba hmm? idan wannan ne sai a ce to a su wannan masu gidan su suke da haƙƙi a ba su su su mayar da wajen kasuwa hukuma tana da iko ta ce nan kasuwa za a yi a ce to ku gidanku maimakon dole kuma za a mayar da shi kasuwa to a iya ba su za su zamanto suna da haƙƙi a ce su ne suke da kaso a wannan ka a wato wajen nasu ya zamanto kasuwa maimakon a biya su kuɗi sai a mayar musu da wajen ya zamanto mallakar wato kasansu a cikin wannan kasuwar da za a yi wannan da yana daga ciki wato shine intiza'ul milkiya lil maslahati al'amma intiza'ul milkiya khassa lil maslaha a kwace abinda mutum ya mallaka nasa na kansa domin maslahar al'umma kwacewa din ba karfi da yaji ba a bashi maimakon wannan wato a tilasta shi ya shiga cikin tijara wannan shine istithna'i na tijara an taradin minkum yaushe ake yin tijara ta tilas amma sharaɗin tijara dole sai da yarjejeniya yarjejeniya abu ne wanda yake ba za ka iya sani ba dinda a zuci yake duk abin da zai bayyana yarjejeniya sawa'un ta lafazi ko ta rubutu ko ta ishara ga wanda baya iya magana to wannan taradu don haka ne wannan ne ya sanya malamai ba su da mazhabar shafi'iya ba ta ingancin bai'ul mu'ata cinikin mu'ata kamar kaje cikin kamar kaje cikin kaje kanti an rataye kan cewa kowace riga ga kudinta kawai kana zuwa ka janyo riga ka je ka sanya kudin ka fita baka ce ko uffan ba Shafi'a suka ce ya halatta jumhur suka ce a'a bai'ul mu'ata bai halatta ba dole sai an yi lafazi da zai nuna at-taradi da zai nuna yarda nawa ne wannan ai ga kudin nan to gashi nan na baka na karba ko kuma ya karba din ya soke aljihu amma akwai suwar na mu'ata a yanzu wanda suke za su iya tabbatar da tarazi kamar alal misali mutum ya je kanti ya sai abu ya zama tokan cewa mashin ne zai biya kamar yadda ake yin na sayan lemo din nan kasan abin nan wanda ba su mutane waɗansu mutanenmu ‘yan uwanmu na karkara idan sun je in sun je ƙasa mai tsarki sai su ce ka wato duniya an ci gaba ai wani inji ne ma sai ka wani inji ne sai ka ga yana hawo maka aman ruwa ko kuma aman lemo ka je ka dan sa kuɗi shikenan sai ya kawo maka lemo to wannan bai'ul mu'ata ne saboda ka yadda cewa wannan ne kuɗin kuma ka san in ka sa kuɗin zai fito maka da shi idan ka sa bai fito ba fa injin ya lalace kaga illar bai'ul mu'ata kenan to sai ka je ka kai kara wajen masu kamfani sai su fito su zo su kwance su fito maka da abinka hmm. to a tijara ɗaya daga cikin hanyoyin makasif ne abin da yake ɓata ta suna da yawa a cikin shari'a wanda bayanin sai yana cikin littafin fiƙo. nau'i na tijara ko dai kai cinikin kuɗi da kuɗi shine canji akwai sharuɗan ko kuma kai cinikin abin saya da abin saya shine cinikin ba ni gishiri in baka manda shi ma wannan yana da sharuɗan ko kuma wato athaman bil muthman ka ba da kuɗi a baka abin saye a baka abin da ka saya wannan shi kuma ko dai a yi shi yanzu kuɗi hannu wato naqdan kenan ko kuma a yi shi ila ajalin nasi'a ila ajalin din kuma akwai wanda yake zai zamanto abin sayan kuɗin shine ka bayar yanzu daga baya a kawo maka abin saya shine sautu cinikin salam shi ma yana da sharadin sa ko kuma ka karɓi abin sayan yanzu zaka biya kuɗin daga baya shine bai'un nasa shi ma akwai sharadin sa shine cinikin lamuni ka karɓi abu alamun ce maka ka biya kuɗin daga baya biyan yadda za ka yi ko ka rinka biya a hankali ko kuma ka biya kuɗi hannu in lokacin ya gari duk yana daga cikin abin da yake duk shari'a ta yadda da su wanda ake yanzu yanzu din kuma ko dai ya zamanto bai'ul shi shine cinikin wato tai wannan abin nawa ne kaza ne kai kuma ka ce, a'a rage min kaza yi wannan ya halatta matsawar bai zamanto rantsuwa ta shiga ciki ba bai halatta mutum ya rinka rantsuwa ba wallahi kaza ne a wajena wallahi ban samu komai a ciki ba wannan shi yake kwashe albarka a cikin ciniki in ko kuma ya zamanto bai'ul murabaha al ka ce wannan abin ga kudin sa da kudin da na siyo shi da na ajiyewa da na kawo shi kanti da na hayar kanti ga baki ɗaya ga kudin abin da nake so a ƙara min kaso goma cikin ɗari nasa wannan bai'ul murabaha kenan shi ma ya halatta ɗaya daga cikin nau'i na da yawa daga cikin cinikayya da ake a bankunan musulunci na wannan zamanin kuma an yi tafannuni ta hanyar yadda hatta abin da kake tsammanin ma ba za a yi cinikinsa ba Ga shi an zo ana cinikinsa bisa kuma wannan ka'ida ta murabaha yana daga cikin abin da Allah ya kwadaitar da mu kan mu rinka yi na wato tunani wanda yake malamai a wannan zamani duk sun yi malaman mu na musulunci a wannan zamani ko kuma ya zamanto ba murabaha ba ya zamanto muzayada wato cinikin gwanjo kada kararrawa shi ma cinikin gwanjo ya halatta idan babu najashi a ciki wato shi ne ka zo wajen ciniki ka ce a zo za a yi cinikin gida ko za a yi cinikin mota hmm? a ce nawa za ka saya mutum ya ce dubu goma sai wani ya ƙara ce akwai mai ƙarawa wani ya ƙara ya ce na ƙara dubu ɗaya a yi ta tafiya har sai an kai inda wanda ya kari ba za a samu wanda ya kari sama da shi ba sai a ce to naka ne to ya halatta wannan cinikin bai'ul muzayada da ɗin ba a yi najash ba najash shine wanda baya da niyyar ya zo ya saya shi ya zo ya shiga cikin kasuwancin ya rinka karawa domin a kara ma abin kima bayan kuma shi ba saya zai yi ba in yi haka haramun ya aikata ya saba ma Allah hmm? bai'ul muzayada kenan akwai almukayasa wal murabaha wal muzayada duk waɗannan suna a cikin cinikin za su iya shiga cikin dukkan nau'o'in ciniki sawa'un wanda ake yin sa naqdan yanzu ko wanda ake yin sa ila ajal to <clears throat> sannan abin da yake bata ciniki malamai sun kasa shi ta fuskoki da dama amma babu kamar irin kasa-kasan da ibn rushd yayi a cikin bidayatul mushtahi cewa hanyoyin da ake samun barna da rashin inganci wajen tijara suna komawa ya zuwa ga abubuwa kamar guda biyar ne abu na farko ya zamanto da ake ciniki da shi din bai halatta a yi cinikinsa ba kamar mutum ya je ya sayar da gunki ko mutum ya ce zai yi cinikin giya ko mutum ya ce zai yi cinikin ko mutum ya ce zai yi cinikin amfanin da Allah bai yarda da shi ba don mutum ya bayar da hayar gida domin a mayar da shi gidan karuwai ko gidan sai da giya ko ya ba da hayar gidansa domin ya zamanto coci ko kuma shi jikinsa ya sayar da amfanin hidimar jikinsa ga abin da bai halatta ba kamar cinikin karuwa karuwa tana sai da abin da bai halatta ta sayar ba ijara ce amma ijara bil mamnu to duk abin da bai halatta a yi cinikinsa ba a mallake shi bai halatta a sayar da shi ba abubuwa da dama sun shiga cikin wannan bayanin su duk za ku sami yana cikin littafin a fikihu ta fuska ta biyu shi riba riba hanya ce da take bata ciniki saboda haka duk ciniki da ya zamanto akwai riba din kuma kuma idan muka ambata kashi hudu ce akwai ribar jahiliya ribar bashi wanda yake wannan muttafaqun alaiha ce ita ce ribar ka bada bashi a baka a biya ka da ruwa sannan akwai ribar ciniki wanda ribar ciniki akwai ribar qari ribar fadl kamar wajen canji ai ƙari a wajen canji ka bayar da naira dubu sababbi a ce wato kana son naira dubu sababbi ka ba da naira dubu da ɗari ɗaya ko kuma akwai riban nasa ribar jinkiri wanda ita ma akan abubuwa da suke na riba ne shine kamar alal misali ka je ka bayar da ka ce za ka yi cinikin dala wadda za ta zo ranar talata bayan ba ta zo ba ranar talata din amma tun yanzu ka je ka bayar da kuɗin wannan riban nasa ta shiga ciki sannan bai ul'ina wanda mun sha ambatansa anan shine wanda ake dabarar cin riba ka je ka sai mota sannan ka sayar ma da wanda ka sai motar ka karɓi kuɗin nata akan za ka biya shi bayan shekara ɗaya ka sai motar akan za ka biya shi ka sai mota ta miliyan ɗaya akan cewa za ka biya miliyan ɗaya da rabi bayan shekara ɗaya sannan sai kuma sai ka ce to ka sayar ma da shi wanda ya sayar maka da motar miliyan ɗaya ɗin a yanzu tunda kuɗin shine kuɗin ta kuɗi hannu ka karɓi miliyan ɗaya a wajensa motar kawai tana ajiye hoto ce kawai an yi amfani da ita ne don a nuna kamar halal ne maimakon a ce ga miliyan ɗaya ka bani miliyan ɗaya da rabi sai a ce an yi ciniki to wannan cinikin ina wannan shi ma riba ne sannan ta fuska na uku shine abdara cutar da take ai algharar wato a wato caca garari a cikin abu garari din yana zuwa ta fuskoki masu yawa malamai sun karkasa su daban-daban wanda yake tafsirin sai yana cikin littafin furu'a amma duk abin da yake akan abin da aka yi cinikin ba a tabbatar da za a same shi ko ba za a same shi ba bai halatta ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin habalul habala wato abinda in raƙuma tana da ciki to abinda ta haifa in tai ciki ka sayi abinda in tai cikin za ta haifa ba a haife ta ba fa amma har kai yi cinikin abinda in an haife ta tai yi ciki za ta haifa to dodo akwai abubuwa masu kama da wannan wanda a kansa cinikin inshora ya fada Shi ne, za ka yi haɗari za ka yi ko ba za ka yi ba in ka yi haɗari ga abin da za a biya ka haɗarin ba tabbatacce ba ne saboda haka an yi cinikin abin da yake ba a tabbatar da samuwarsa ba ta haka malamai suka tabbatar da haramcin inshorar kasuwanci garari yana da fuskoki da dama sannan na hudu shi ne abin da yake zai kawo cuta cutarwa ko ga mai ɗaya daga cikin masu cinikin ko ga al'umma baki ɗaya wanda daga ciki shine haɗin annabi sallallahu alaihi wasallam na talaqqin rukban mutum ka je yan kauye sun kawo abinci domin al'umma ta amfana sai ka je ku ce ba ku san kasuwa ba kafin su shigo gari sai ka ce ku zo ni ne zan sayar muku da to muku dillali ka kyala mutane Allah ya azurta su da juna wannan haramun ne domin cutarwa yake yi ga al'umma al'umma za su samu sauki ya ya hana su samu sauki ko kuma bai'ul hadir libad ɗan gari ya yi ciniki ga ɗan ƙauye ɗan gari ya ciniki ga ɗan ƙauye ya domin ta yi ya nuna cewa ya fi shi sanin kasuwa ya ce shi ne zai to masa mai ciniki kai dai ka yi shuru ba ruwanka ni na san kasuwa shi ma wannan akwai cuta ko ga shi mai sayarwar ɗan ƙauyen ko kuma ga al'umma baki haka daga ciki akwai bai'un najash shine cinikin najash ɗin mutum ya rinka ƙara farashi yana ƙara farashi yana ƙara farashi bayan ba so yake sai abu ba sawa'un wajen saya ko wajen sayarwa to wannan duk cutarwa ne ga al'umma cutarwa ne ga ɗaya daga cikin ga masu ciniki akwai sauran nau'o'i da ciniki wanda yake sun zo ƙarƙashin wannan su waɗanda su waɗanda suka gina gidajen suke sayarwa da ma'aikata ana tara daga cikin albashinsu ya halatta su kuma da suka je suka zo wajen gina gidajen suka ɗauko bashi suka biya da ruwa abinda suka ya haramta abinda ya kamata su yi su shiga cikin ittifaqiya da na ƙasar waje din kan cewa ai tunda abin da za su sayar abu ne wanda yake tabbatacce um, mutane ne za su sayar ma da abu su zo su haɗa ƙarfi a kan su zuba kuɗi domin a sayar da wannan abin ribar ta zo musu maimakon kawai a ce su ba ruwansu sun baka riba ko ka ci ko abinan ko ka sayar ko baka sayar ba sai ka biya su saboda haka ciniki biyu ne ta wancan shi haramun ne ta ɗayan kuma ya halatta to kaso na kaso na ƙarshe shine abubuwa na ciniki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su saboda wata doka ta addini wadda ya sanya hannun wadda shari'a ta hana domin kiyaye wani haƙƙi na Allah maɗaukakin sarki kamar ai ciniki ranar juma'a ana kiran sallah lokacin da ake kiran sallah lokacin da ake hudu ba sau da yawa mutane suna ta fatawa akan wannan wanda yake kuma gaskiya har yanzu ban ga abin da malamanmu na wannan zamani suka ambata ba cewa yaya yanzu kamar garin Kano da ake ciniki da ake sallar juma'a a lokaci akwai masallatai na akwai yan karfe ɗaya akwai 'yan ƙarfe ɗaya saura kwata akwai 'yan ƙarfe ɗaya da rabi akwai 'yan hudu ba ƙarfe biyu akwai 'yan biyu da rabi akwai 'yan biyu da kwata yaushe ne za a ce bai halatta a yi ciniki ba yaushe ne za a ce bai halatta a yi ciniki ba wani mai kasuwa yana cewa shi baya kulla kasuwarsa mm, yana sallah a masallacin sahaba mm, yaransa sai ya zauna a kasuwa yayin da ya dawo an gama sallah a masallacin sahaba yaransa sai ya je masallacin Ali Umar ibn al-Khattab sai ya je ya sallah a can saboda haka ba sa basi ciniki lokacin lokacin juma'a ba basi ciniki lokacin juma'a ba na'am saboda haka wannan a gaskiya yana daga cikin nawazil na wannan zamani din sai ku yi tunani zahiri wato idan mutum illar kaga tana zuwa ne yayin da zai zamanto ana tafiya masallaci kai kuma ka shagalta ba da tafiya masallaci ba da ciniki wannan yana yawan faruwa wajen masu sayar da pure water wajen alwala ko masu sayar da shimfiɗa lokacin da za a ciwo masallaci su suna kofar masallaci sayar da pure water ɗansu suke ana ta kuma sallah saboda sun ga kan cewa kasuwa ta zo lokacin nan ba ruwa a masallaci ko yana buƙatar ruwa to wannan cinikin haramun ne saboda su ma an yi musu hitabi da su sallah a wannan lokacin su bar duk abin da suke su tafi wajen da ake yin sallah to su kuma hitabin ya hau kansu tunda suna wajen da ake yin sallah ne amma sauran suwar din wanda aka ambata la'alla abin akwai yalwa a ciki wallahu ta'ala alam Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawukanku wannan akwai fuska biyu wato ma'ana kada ku kashe kada ku kashe mu'minai ƴan uwanku kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a kuma yace wa man yaqtul wa man qatala mu'minan muta wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam wannan hani ne da mutum ya kashe mumini Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum ba zai gushe ba a cikin yalwa ta al'amarin addinin sa matsawar bai hadu da Allah da jini wanda yake na haramun ba bai kashe rai wanda yake bai halatta ya kashe shi ba to komai mai sauki ne amma yayin da aka ce mutum yayi kisan kai to ya fa shiga uku a fuska ta biyu wala ta taqtulu anfusakum kada ku kashe kanku mutum ya kashe kansa kisan kai ake wannan har aya ce nasi ce akan haramcin mutum ya kashe kansa akwai hadisai da dama da suka tabbatar da wannan ma'ana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya kashe kansa da fadowa daga dutse fa huwa fi nari jahannam yataradda minhu ila yawmil qiyamah khalidan mukhalladan fiha abada har abada yana haka za a rinka yi a ɗora shi akan dutse a cikin wutar jahannama ya faɗo a sake ɗora shi ya faɗo kowace faɗowa zafinta zafin fitar rai ne haka zai ta yi khalidan muhalladan fiha abada yana mai dawwama abin dawwamarwa a cikinta har abada wa man qatala nafsahu bi summin yatahassahu fa huwa yatahassahu fi nari jahannam ila yawmil fi nari jahannam khalidan muhalladan fiha abada wanda ya kashe kansa da shan guba ko da wato overdose na magani wanda zai hana shi zai sa shi ya mutu to haka ranar alkiyama za a sa shi ta lasar wannan gubar yana mutuwa daga wannan lasar har abada abin dawamarwa a ciki har abada wa man qatala nafsahu bi hadi'atin fa huwa yaj'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada wanda ya cika ma kansa wuka ya kashe kansa to haka zai rinka cika ma kansa a cikin wutar jahannama yana mai dawama a cikin ta abin dawamarwa har abada saboda haka wannan ayan nasi ce akan mutum kada mutum a wato mutumin da ya kashe kansa a wannan shine karshen sa an zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mutum da aka ce ya kashe kansa yace ba zai masa sallah ba saboda ya mutu akan kabira ya mutu akan babban zunubi inna allaha kana bikum rahima lallai Allah mai jin kai ne a gare ku don haka sai muku a wa'annan dokuna dokoki wanda za su tsare rayukanku su tsare dukiyoyinku tsara rayuka da tsara dukiyoyi suna daga cikin abu na larura a cikin shari'a shari'o'in Allah dukkan shari'ar Allah ta tsara rayukan mutane duk abin da zai kai ya zuwa gare ya salwanta to shari'a za ta za ta yi maganin sa duk abin da zai kai ya zuwa ga rayuwa ta ci gaba da tabbata to shari'a za ta tabbatar da wannan abu haka duk abin da zai kai ya zuwa ga dukiyoyin mutane su salwanta shari'a za ta yi maganin wannan shi yasa shari'a ta hana sata aka yi ukuba akan wanda ya sata aka hana kwace aka yi ukuba akan wanda ya kwace aka kuma halatta ciniki da dukkan hanyoyi da arziki zai haɓaka aka halatta su a cikin shari'a domin tsare dukiya to wannan yana daga cikin rahamar Allah inna Allah kana bikum rahima Allah mai jin kai ne a gare ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ranra wajen yakin wajen yakin Uhud ya ga wata mace tana yawo in ta ga yaro sai ta kama shi ta rike shi tana tana neman danta sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kuna tsammanin wannan za ta dauki danta ta jefa shi a cikin wuta sahabbai suka ce a'a yace to Allah rahamarsa gare ku tafi rahamar wannan uwa ga dan nata Allah madaukakin sarki yana daga cikin rahamarsa duk rahaman nan da ake yi a bayan kasa daga cikin rahama ɗaya ce daga cikin kashe-kashen rahamar Allah wanda ya kasa ta kashi ɗari ba wai iyakar rahamar Allah ba kenan eh, rahamar Allah ba ta da iyaka amma ya kasa ta kashi ɗari ya saukar da guda ɗaya da ita ce muke rahama uwa take jin tausayin ɗanta har dabba ma take jin tausayin yarta giwa ɗin nan kuna ganin giwa da ƙarfinta wannan misali ganin gwanin ban al'ajabi ne in kuka ga giwa yadda wannan wankan da suke a cikin taɓo da cikin turbaya wanda suke zazzage ma kansu zafin jikinsu don kada su halaka ƙananan 'ya'yan giwa ba san yadda za su yi ba sai ka ga giwa ta zo ta sanya ƙafarta a kan 'yan ƙaramar a kan 'yan maraƙar ta yi wannan burgimar da za ta yi bata taka ta da ƙarfi bai da za ta cuce ta kamar yadda za ta taka abokiyar gaba inda a ce abokin gaba ne in ta giwa ta kama shi da kafa ai ka san yadda za ta rugurguza hakarkarin to amma wannan bata taka ta da ƙarfi ba saboda ta san abar so abar tausayin ta ce to waye kimsa mata wannan basira waye kimsa mata wannan wannan wannan rahamar to duk daga rahamar Allah ce guda ɗaya da ya sanya ta a cikin zukatan bayi saboda haka Allah mai tsananin rahama ne ga bayinsa shi sa aka zo da sigar fa'il wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulma wanda ya aikata wannan saboda wato udwanan saboda shishigi saboda ya ci haƙƙin mutane saboda bai san wato ba ruwansa da ai masa iyaka duk abin da yake shigo hannunsa zai ci wa zulman saboda zalunci wato da gangan ya san saban Allah ne kuma ya je ba bisa kuskure ba fa sawfa nuslihi nara wannan shine zamu kona shi a cikin wuta inji Allah wannan tahdid ne tsoratarwa ne da zai sanya dukkan mutum ya wa'astu kada ya yi domin babu abin da yake tsare mutum daga saban Allah irin wa'azi ba dokar ɗan sanda ba ƙarfin doka ba ba kuma idan ɗan sanda ko idan ɗan hizba ko idan ɗan gadi da sauransu ba a'a babu kamar tsoron Allah da ke cikin zuciyar mutum wanda yake abin da yake tabbatar da shi kuma wa'azi to shine Allah ya ce fa nuslihi nara wannan shine zamu kona shi a cikin wuta wa kana zalika ala Allah yasira wannan mai sauƙi ne wajen Allah wannan mai sauki ne wajen Allah wato Allah mai sauki ne wajen Allah ya ce dukkan duniya ilahirin halitta Allah ya kona su wannan mai sauki ne a wajen Allah don ba abin da zai gagare shi kuma in yi haka ba ya cuci kowa ba ne, mulkinsa ne abin da ya so zai a cikin mulkinsa amma yana daga cikin karamcinsa yana daga cikin ihsaninsa ya ce shi mai adalci ne ba zai yi azaba ba sai ga wanda ya cancance ta to wanda ya wannan ya cancance ta saboda haka wannan abu ne mai sauki wajen Allah tabaraka wa ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu Allah ya ce idan kuka bar manya-manyan abubuwan da aka hana ku wato manya-manyan zunubai in kuka nisance su nukaffira ankum sayyi'atikum za mu rufe muku kananan su at-takfir asalin ma'anar kufur rufewa daga nan ne ake samun al-kufurra wannan abinda a ban san abinda ake faɗansa da Hausa ba polling grains na wanda ake kilili da shi wanda za a ga a rufe yake a yake a jikin wato a fure na irin su dabino da sauransu wanda in ya buɗe to shi ne kuma za a ga tsuntsaye da ƙwari suna ɗauka su kai wajen da za a yi talƙi a haɗu ya haɗu tare da na wato fuskar na namijin da na macen sai ya zama tokancewa an samu fure sabo Da ne aka samu kufurra saboda allube yake to at takfir shine lullube wato Allah zai lullube muku nuna nan aikon kamar ba ku yi ba shine ishara ne ga abinda Allah ta'ala zai ce ma bawansa ranar alkiyama Allah madaukakin sarki bawansa wanda yake ya samu Allah ba tare da ya zama wato in mumini in ya haɗu da ubangijinsa sai Allah ya ce masa ya kusantar da shi yanda ba wanda zai ji maganar sa da shi da Allah sai ya ce yudni ilaihi kanafu ya saukan masa wato sashinsa ya kusantar da shi gare shi sai ya ce zunubi kaza da kaza da kai ya ce na sani Allah na yi sai Allah ya ce to rana a duniya na yi maka sutura ba wanda ya sani ba wanda ya sani shine ya shine nukaffir ya suturce maka ba wanda ya sani ba a yi maka haddi ba ba a kunyata ka ba duk Allah ya rufa maka asiri to a yau kuma na gafarta maka ba zan maka azaba da shi to Allah ya ce idan kuka bar manya-manyan zunubai to Allah zai muku haka da sauran sayyi'atikum anan as-saga'ir ake nufi wannan aya nassi ce akan cewa zunubai ba matsayin su ɗaya ba akwai manya akwai ƙanana manyan ma ba matsayin su ɗaya ba akwai manyan akwai wanda suka fi girma a cikin manyan akbarul kaba'ir kamar yadda yazo a hadithin Abu Bakr Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir bana ba ku labarin laifuffuka da suka fi girman masu girman ba yace al-ishraku billah shirka da Allah wa uququl walidain da saba ma iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance sai ya miƙe zaune ce ala wa shahadatu zur ala wa shahadatu zur har sai da sahabbai suka ce laitahu saka ya rinka mai mata ce da sai da zur da shaidar zur da shaidar zur irin masu zama a bakin kotu din nan suna nufin ina mai eh, eh, eh, ina mai neman shaida su je su yi da abin da ake yi in ma rantsuwa ce a shirye suke su to wannan sune akbarul kaba'ir malamai sun yi saɓani kan menene iya waɗansu sun ce ai babu wani dukkan wani zunubi da Allah ya hana kabira ce wannan ba haka bane Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa zunubai dinnan kashi biyu ne a wannan aya haka zalika a suratul najm Allah ta Allah ta'ala ya ce alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam waɗanda suke barin wato manya-manyan zunubai wal fawahish da kuma miyagun ayyuka munana illan lamam sai kanana wanda da wuya ka samu wanda baya fadawa cikin su shine ma'ana allamam ai alladhi yalimu fihi kullun nas wato kusan kowa yana fadawa ciki babban misali kamar inda ibnu abbas yace abinda zai misalta maka ka san menene lamam karamin zunubi da wanda da kuma babba shine hadisin abi huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya rubuta zina akan dan adam kuma rabansa na zina sai ya same shi ba makawa Ya ce al-ainani tazniyan wa huma an nafa. idanu suna zina zinar ido kallo wal'uzunani udhunani tazniyan wa huma as-sam kunnuwa biyu su ma suna zina menene zinar su sauraro Ga sunan waya ai ta waya ana jin daɗin magana ana maganganu na batsa da maganganu na alfasha to wannan zina ce Ya ce hannu shi ma yana zina zinarsa shafa kafa tana zina zinarta tafiya wal farju yusaddiqu dhalika aw yukadibuhu farji shine zai gaskata wannan ko ya karyata wato ma'ana abinda di ya kai wanda bai kai ya zuwa ga ainihin shi aika aikan saban Allah din ba wanda shi farjin zai yi wannan duk sune allaman kanana ne amma in wanda aka gaskata din Shi ne yin zinan na ainihi shi ne wannan alkabira min alkaba'i to shi kansu kansu ƙananan, kamar yadda maganar salaf ta zo da ci gaba da yi za su to babba kamar yadda suke cewa la zam a a a la ta ma'al istighfar wala ta ma'al isra babu babban zunubi inda akwai istighfari inda mutum yana istighfari yana tuba to babu babban zunubi a gare shi babu karamin zunubi kuma inda mutum yana ci gaba da yi in mutum ya dawwama a cikin yi in mutum ya dawoma a cikin yi shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa sayyidina ali yace kana da annadaratul ula lak wa laysa lak kallo na farko naka ne amma na biyun ba naka bane to ina ga wanda za su zura ido akan alfasha suna ganin filafilan batsa suna ganin raye-raye da kaɗe-kaɗe wanda ya fi ƙarfin sagira sagira shine wanda yake baka yi israr ba akwai maganganu da dama na malamai akan mecece sagira mecece kabira a tattare abin da ya fi komai inganci wal ilmu inda la ilmi a wajen Allah yake ne tarkibin maganar Imam Ahmad da Ibn Taymiyyah da Ibn Daqiq al’id imamu Ahmad ya ce, Alkabira ita ce dukkan abin da yake da haddi a duniya ko a azaba a lahira ibn taimiyya ya ƙara cewa ko kuma aka kore ma imani ga wanda yake aikatawa ko aka tabbatar masa da la'ana ko aka tabbatar masa da fushin Allah ko aka kore masa shiga aljanna ibnu daqiq al-eid ya ƙara da cewa ɗaya daga cikin waɗannan idan barnarsu ta kai ɓarnar aiki wanda shi bai fada cikin wannan ba in su ta zo ɗaya to ita ma kabira ce in su wato in ka samu wanda yake na can koma baya ka samu wani aiki ɓarnarsa ta zo wannan daidai da wannan to ita ma kabira ce zan kawo muku misalai kaga abinda aka tabbatar masa da haddi a cikin duniya kamar sata kamar zina kamar shan giya kamar kazafi hmm, kamar shirka wannan duk akwai haddi duk wannan kaba'irul zunubi ko aka tabbatar masa da azaba a lahira aka tabbatar masa da azaba a lahira kamar cin dukiyar maraya innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira kaga azaba ce a lahira amma a duniya akwai haddi ga wanda ya ci dukiyar maraya babu haddi amma akwai azaba a lahira ko kuma saba ma iyaye Su wannan nassi ma ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa daga cikin kaba'ir din ma akbarul kaba'ir ne ko kuma ƙarin ibn taymiya da yace nafiyul iman aka ce la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min annabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantsi da Allah bai yi imani ba na rantsi da Allah bai yi imani ba suka aka ce waye wannan ya rasulullah yace alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqa wannan wanda makwabcinsa bai aminta daga sharrinsa ba mai cutar makwabci kaga babu haddi akan wannan hmm? babu haddi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yace bai imani ba ma'ana nafiyul iman nan da ake nufi ai bai yi imanin da shi sai ka fahimci wata ka'ida muhimmiya in aka ce al-iman al mutlak. imani mutlakin imani wanda ake maganarsa a cikin shari'a a cikin addinin musulunci shine wanda zai sa mutum ya shiga aljanna ba tare da an masa azaba ba wannan shine mai imani wato ya aikata farillai kuma bai aikata saƙo ba saboda haka ya shiga aljanna ba tare da an masa azaba ba wannan shine ainihin mumini mumini da ake magana mumini to haka sifarsa take saboda haka da aka ce bai yi imani ba ma'ana baya cikin waɗannan muminan ta yi sai an masa azaba ta yi kuma Allah ya yafe masa to wannan shi ma wanda ya aika duk abin da aka ce wanda ya yi bai yi imani ba to wannan shi ma yana cikinsa yana cikin ka ba'irin zuno ko kuma aka ce laisa minna baya cikinmu ai baya cikinmu mu muminai wanda za mu shiga aljanna ba tare da mun an mana azaba a cikin wuta ba insha Allah su ne irin imanin Allah da muna ciki a ko kuma la'ana ga wanda ya yi la'ana Allahu alwashimata wal mustawshima Allah ya la'anci mai yin shashawa ake cewa hmm? shashawa ne ko hmm? alwashima a mai yin zane inda ya eh, yi wal mutafallija haddasu duk suna ciki mai yin mai yin wushiriya da sauransu kaga aka ce la'anar Allah wato masu yin tattoos hmm? su ne ɗin ai wato saboda ado irin abin nan a mace ta je ta yi a sa kwalli ɗin a yi wani ado a jikin fata ko a tuska, ko a leɓe ko makamantan wannan da wadda ta yi wadda take yi ita sana'ar ce a biya ta ko kuma wadda za ta je a yi mata ɗin to wannan yana daga cikin kaba'irud dhunub domin an ce la'ana la'ana ta tabbata a kansu La'anallahu Allahu man ghayyara manar al-ard Allah ya tsine ma wanda ya canza alamomin ƙasa to mutane sun je sun yi an raba fili an yi da daddare sai ka zo ka cancanza domin filin wani ya shiga cikin wani an biya ka kuɗi kai za ka yi wannan yan sabe kenan yan lan an sabe masu wato masu abin nan ɗin a cutar mutane da wajen haƙƙin wato yadda tsarin ƙasa yake in suka wanda yake yin wannan yana daga cikin kaba'iru domin la'ana ta zo au ghadab ko kuma fushin Allah a kansu ko kuma fushin Allah a kansu kamar masu masu cin masu warware alƙawari innal ladina yashtaruna bi ahdi Allahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim ba wannan ayar bace wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa ulaika fajza'uhum jahannam khalidan khalidan fajza'uhu jahannam khalidan فيها wa الله عليه alaihi wa la'anahu wa عظيما azaban azima kisan kai yana daga cikin kaba'irud dhunub saboda duk wanda zunubi da aka ce fushin Allah ya hau kan wanda ko kuma aka ce ba zai shiga aljanna ba la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min alkibr wanda yake da koda kutan kucin kwayan zarra ne na girman kai ba zai shiga aljanna ba saboda haka girman kai yana daga cikin manyan zunubai kaga babu haddi a ciki amma da an ce ba zai shiga aljanna ba ma'anar ba zai shiga aljanna ba wato ba zai shiga aljanna ba irin shigar da mumine za su shigar aljanna ne su shiga aljanna ba tare da an musu azaba ba wannan ba zai kore zai shiga aljanna ba bayan ya sha azaba a cikin wuta wal iyad billah to ko kuma abinda ibn ibn daqiq al radiyallahu anhu wa ardahu wa rahimahullah ya kara shine cewar idan ya zamanto cewar ka samu wani aiki zunubi ne babu haddi a kansa a duniya ba an bashi azaba a lahira ba ba a ce wanda yayi bai yi imani ba ba a ce wanda ya yi Allah ya tsine masa ba ba a ce wanda ya yi fushin Allah ya hau kansa ba ba a ce wanda ya yi ba zai shiga aljanna ba to sai ka duba barnar wannan aikin ya matsayin barnar take sannan kuma ka duba su sauran zunuban da aka faɗaye su da wannan sifar yaya tasu wanda ya komai rashin barna a ciki to barnar wannan aikin da kake so ka san matsayinsa ta kai barnar mafi karanta a cikin waɗannan kaba'ir ɗin da suka fada cikin wannan lissafin naka ko bata kai ba in ta kai wannan shi ma ya zamanto musiba ne shi ma ya zamanto kabira ne in ta fi ya zamanto kabira in barnar bata kai ba bai zamanto kabira kama alal misali mutum ya zo ya rike mace ya kama ta aka zo aka yi mata fyaɗe kaga shi ba shine ya faɗin ba ba zina ya yi ba ko amma kaga abin da yayi yanzu zaka ce wannan karamin zunubi ne to amma kaga dukkan tarifin wannan ba zai shiga ciki ba ba a ce wanda ya rike mace ko kuma a ce wanda ya je ya ɗabi najasa ya je ya maka aba ga baki ɗaya shafe da najasa ko kuma ya je aikin hajji saboda ya kulli rashin imani da munafunci sai ce bari kawai ya je lokacin da ake tsawafi kawai sai ya je ya kwaye ya je ya bayan gida anan hmm? domin ya nuna cewa abinda ake takama da shi shi ba komai bane a wajensa baya ganin alfarmar ɗakin Allah to kaga in ka tsaya ka duba ka gani abubuwan da aka faɗa na tarifin ba za su shiga ciki ba to amma in ka koma ka duba ka ga barnar da ke cikin wannan aikin za ta sanya su su dace da su to kabira domin dai wanda ya rike mace aka yi zina da ita barnar abin da ya yi ba zai to koma bayan ita kanta zinan ba tunda da ba dan ya rike ta ba da ba a yi zinan ba hmm? da ba dan ya rike ta ba da ba ko kuma ya san ga wani mutum hmm? ga wani mutum mazinaci ne kuma ya zo yana neman mace ya san zina zai da ita ita kuma ta gudu ya zo ya ce ga inda ta shiga nan ya zo ya nuna inda take ya taimaka akan ai wannan saban Allah ɗin, to kaga shi ma zunubin abin sai yana daga cikin kaba'irul dhunub to hukuncin kabira shine cewar Allah maɗaukakin sarki ba zai yafe ta ba sai mutum yayi tuba daga gare ta Ah, ita kabira Allah maɗaukakin sarki ba zai yafe ta ba sai mutum ya tuba amma ƙananan zunubai Allah yana yafe su in ma da kyakkyawan aiki kamar mutum in ya kiyaye salloli tsakanin sallah azhar da sallar la'asar ƙananan zunubai Allah zai yafe su ba tare da ya tuba ba ko yayi alwala yayin da yake alwala ƙananan zunubai Allah zai fitar da su daga jikinsa ba tare da ya tuba ba ko kuma ya bar babban zunubi din ya yi ƙoƙari ya tsara kansa daga manya-manyan zunubai to ba tare da ya bar ƙananan zunubai ɗin ba ma kuma ya yi wani aiki kyakkyawa barinsa manyan zunubai ɗin sai ya sa Allah ya fi masa ƙananan zunubai kamar yadda nassin wannan ayar ya nuna amma su ka manyan zunubai sai mutum ya tuba tuba wanda zai cika waɗannan sharuɗa da cewa yayi nadama ya nemi gafara Allah sannan a cikin zuciyarsa ya azama ba zai sake aikata wannan ba to wannan shine tuba wanda yake sahihi waɗansu an yi saɓani wajen malamai cewa akwai wani aiki da za ka yi da zai yafe maka kabira waɗansu malamai sun ce akwai kuma wannan nassoshi sun tabbatar da wannan akwai amma Allah ne kaɗai ya san ko wannan aikin ka samu ko baka samu ba daga ciki dai akwai wanda ke sanar da sun wuce ba za ka iya shiga ba har abada kamar yakin badar wanda duk yakin badar Allah ya yafe masa duk zunuban da yayi duk na da na wanda za su zo daga baya kabira da sagira gabaki daya shi ku haga wannan an gama aiko ko za a iya zamun badiri yanzu da wanda ya yi a ridwan wanda ya yi bai'a a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina usman yayin da ya zo ya kawo dukiyar kula da dukiyar ɗaukar mayaka zuwa yakin tabuk ce duk abin da ya bayan yau ba zai cuce shi ba akwai waɗansu ayyuka da malamai suka ce su ma suna da wannan kamar hajjul mabrur alhajjul mabrur Domin zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja falam yarfut walam yafsuk raja'a ka yawmi raja'a min dunubi ka yawmi waladatu ummu wanda ya hajji bai yi rafatu ba bai yi fasikanci ba zai dawo daga zanubansa kamar randa mahaifiyarsa ta haife shi randa mahaifiyar mutum ta haife shi shine babu sagira babu kabira saboda haka wannan kamar yadda waɗansu malamai suka faɗa daga cikinsu akwai al'amiru sana'ani cikin sauran malamai da dama cewar wannan yana sanya mutum akwai aiki da mutum zai yi hatta manyan zunubai Allah ya yafe masa to amma ka san cewa kai hajjul mabrur din ne dan haka hanyar tsira kawai daga manya-manyan zunubai mutum ya bar su kuma ya tuba daga waɗanda ya yi in ya bar su ƙananan sai Allah maɗaukakin sarki ya yafe ya yafe masa su in kuma ya tuba daga gare su shine sai ya sadu da Allah maɗaukakin sarki yana cikin wanda Allah ya yafe ma domin in mutum ya tuba daga zunubi tuba sahihi abin da yake ingantaccen magana da malamai shine kan cewa wannan zunubin Allah zai shafe shi kwata kwata ma zai ganshi a cikin tufan ayyukansa ba sai dai mu a wajen mu zamu ce huwa tahatal mashi'a amma a wajen Allah ya tuba har abada kuma haka mutum ya kamata ya yi itiqadi a cikin zuciyarsa cewa yayin da ya tuba Allah ya yafe masa wannan zunubin gabaki daya Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya karbi tubanmu. mu kuma Allah ya sanya mu a cikin masu yawan tuba ya zuwa gare shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma hadina bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على ya الذي يرضيك anna اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك حق تلاوته يا رب العالمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك